a taron samar da shugabanci na gari da kawo da daidaito cikin al'umma da aka gudanar farfesa la ademi ya ce muddin ba shugabanni sun cire son rai bane wajen gudanar da mulki to har kullum matsalolin najeriya za su ci gaba da ruruwa ne farfesan yana magana ne sa'ilin da yake gabatar da kasidarsa a nan birnin iko a wani taron da mujallar lead magazine ta shirya da nufin janyo hankalin shugabannin najeriya akan matsaloli daban-daban da suka yi wa kasar katutu farfesan ce duk matsala guda ka ɗauke ta kasa a ta amala ya ishi zamewa karfen kafa balle ma a ce suna da yawa ya ce samar da tarurruka da suke da nasaba da tunatarwa ga shugabanni zai yi tasiri domin ko su mutane ne sai ana yi ana tuna musu cewa duniya fana kallon su ya ce kama daga harkar tsaro zuwa samar da ababen more rayuwa ya kai ga aikin yi ga matasa tare da cusa halin da'a ga 'yan najeriya su ne tsawon farko da shugabanni ya kamata a ce sun tunkara muddin suna son kasar ta samu ci gaba mai ma'ana haka kuma ya ce su yi kokarin kankar kabilanci da bambancin addini shiya ko siyasa wanda hakan zai sa yan kasa su rika kallon kansu yan najeriya kafin duk wani abu to da yake taron ya samu halarcin kusan jama'a daga kowane sashen najeriya na ce da alhaji ado adamu bamboy da ya zo daga jihar yobe ko bai ganin abubuwa ne suka yawa har ya sa shugabannin rasa ko daga ina za su faro amma sai ce da ni. Ni a matsayina na dan kauye da bana zuwa ko ina. Ni yadda na dauka kawai ga gwamna yana yawo da jiniya shikenan shine babba don ni ban san wani tun 99 da aka yi zaben karamin kuma ban sake jin an yi zaɓe ba. sai dai a ce an nada wani wata shida an cire shi an sake mai da wani wata shida an cire shi kuma albashinsa dubu saba'in ne ko dubu ɗari overhead ɗinsa miliyan biyu Gyaran da ya kamata ya fa guda ɗaya ne idan za ka sake wa lokal gamman kuɗinsa daga abuja ya shiga akawun ɗinsa to gara ma ka zama cama na ƙaramar hukuma akan a baka minista tunda za ka iya dubozin 15 miliyon za ka iya tona bohol a ƙauyenku in ma ka zama caman kai bohol biyar to in za a yi caman biyar ana da bohol 25 kaga dai ya fi a baka miliyon biyu ka raba kai da yan banga kuwa to amma ba ganin ganin suna iya bakin kokarin su wajen tunkarin matsalolin da ke addaban kasar mai gida na karmu zoli kama mana ya mutu yana abuja kana so ya ɗauki maka labarin da yake buniyadi ai ƙarya ce gwamna ne ya kamata ya zo ya san me a garinmu sannan kawai shugaban kasa. shi ma wannan matashin da ya zo daga arewacin najeriya domin halartar wannan taron cewa yi matsalolin da ke addaban najeriya tun samun yanci su ne har yau din nan lokacin da aka kirkiro najeriya daga alif dubu ɗaya ɗari tara da sittin zuwa yanzu abin da ake faɗa har shine yanzu har yanzu muna da matsalar wutar lantarki muna da matsalar hanyoyi muna da matsalar rashin magunguna asibiti makarantun mu sun lalace idan ka je makarantu ga yara suna ɗaukan karatu a ƙasa a ce shekara hamsin da biyar ko fiye da haka najeriya tana samu incin kai har yanzu ba a daina wannan ba to me shugabannin mu suke muna kusan duk wanda ya yi magana a wajen wannan taron ya danganta matsalolin najeriya ne da rashin shugabanci na gari suka ce da za a samu shugabannin su sake salon mulki tare da yin watsi da tara abin duniya da kuma nuna halin da'a ga duk abin da za su yi da cikin dan kankanin lokaci za a iya shawo kan matsalolin da suka yi wa kasar karan tsaye ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya